وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا kuma irin yadda ka gama da cutarwa da kawar da mutane daga tafarkinka a wurin mutanenka ya kai wannan manzo haka muka sanya ma kowane annabi cikin waɗanda suka gabaje ka abokin gaba cikin kangararrun mutanensa Ubangijinka ya isa mai shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya, kuma ya isa mai bayar da nasara wanda zai taimake ka akan abokan gabarka.